وتوكل على الحي الذي لا Hamdi. Wa بحمده bi به بذنوب عباده خبيرا يا كي wannan manzo ka dogara ga Allah rayayye wanzaje wanda baya mutuwa a cikin dukan al'amuranka kuma ka tsarkake shi kana mai yabo a gare shi Ɗarki ya tabbata a gare shi ubangiji ya isa masa ne mai ba da labari ga dukkan zunuban bayansa babu abin da yake buya a gare shi kuma da sannu zai musu sakayya a kai